ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حقيقة mun sanya manya-manyan taurari a sama waɗanda mutane suke gane hanya da su a tafiye-tafiyensu cikin duhun dare a tudu ko a kogi kuma mun ƙawata su ga duk wanda ya kalle su don su zama dalili akan ikon Allah Sarki ya tabbata a gare shi